kallon mu da sauran mu assalamu alaikum. mu da sake kasancewa da ku a cikin shirin namu na sharhin jaridu. Shirin sharhin jaridu shi ne da ya saba ɗauko su daga cikin labarai. Sannan kuma mu tattauna a cikin shirin tare da baki masana a ɓangaren harkan jarida. A yau a cikin shirin muna tare da injiniya magaji yaya Gombe tare da shi za mu tattauna muna maka barkar safiya. Umar ina gajiya al'amura ba gani. Alhamdulillah ya kuma rayuwa duka. Alhamdulillah saboda Ubangiji ya ruwa. To alhamdulillah muna shan ruwa kan kwana biyu. To alhamdulillah saboda Ubangiji. Allah Ubangiji ya mana jagora. Amin ya rabbi. A cikin batutun da zamu tattauna da batun na shugaban Najeriya yadda ya sauya wasu asali na wasu ministoci a cikin ƙasar wasu kuma an musu ritaya aka sauke su wasu kuma aka kara sababbin naɗa su. sannan kuma za mu iya dubawa akan majalisar wakilan ta najeriya ta ce za ta yi bincike akan yawan faɗuwar turakun wuta na faɗin ƙasar na najeriya wanda aka gani a 'yan kwanakin bayan nan yake faruwa da lokaci ya ƙara ba mu dama kuma za mu dawo kan maganan batun gwamnati ta ba Julius Baker wato makonni kaɗan domin su fito su gyara titinin da ya taso daga birnin tarayya Abuja zuwa Kano. wanda kungilan da aka su da kan kuɗi kusan da biliyan ɗari bakwai da arba'in idan lokaci ya bamu dama kuma akwai hatsarin da ya faru a cikin a cikin garin jihar plateau wannan hawan na hawan kibo wanda ya asaran dimbin rayuka ciki kuwa hada jami'an sojoji wannan su ne jerin batutuwan da za mu tattauna amma bari mu taɓo abubuwan da na ga shafukan jaridu ko ina ka buɗe za ka ga magana ake yi wannan game da wannan garan bawul da shugaban najeriya bola ahmad tinubu ya ɗauko inda ya sauke wasu ministoci aka haɗa wasu ministoci wani kuma ministrin ma an gwamata su ne waje ɗaya da nufin didika domin a kawo ma kasar najeriya ci gaba ana iya ganin cewa wato wannan garan bawul ɗin da shugaban najeriya bola Ahmed tinubu ya yi a halin yanzu da alama cewa ana iya ganin wani sauri cikin gaggawa inda talakawan najeriya za su iya samun ko kuma su dara nan ba da jima ba roko. assalamu alaikum Sanarwar masu kallon gida najeriya da wajen najeriya assalamu alaikum to ana dakika dangane da kiran bawar da aka yi na ministoci abu ne mai kyau wanda tintini tun gwamnatin baya muke fata mu gani a ta muhammadu buhari amma ba a gani ba aka yi zangon farko aka sake zango na biyu kusan waɗanda suke na farkon su sake amma wannan da alamar shi mai girma shugaban ƙasa bola ahmed tinubu watakila ya ɗauko gwada zubin farko ya gani a ciki a tantance wanne ne suka haye a sa na mizanin karbuwa wajen ayyuka a najeriya da sauransu wannan ne abu mai kyau da fatan canjin da aka yi din In Najeriya za su ga amfanin abun da kuma amfane su da kuma waɗanda aka canza Allah saka shifi fi alheri da kuma muna fata ma gwamnatin a kan wannan ƙarin da suke ciki na wahalar rayuwa da sauransu muna fata talakan Najeriya za su ga sauƙi a wannan zubin da aka yi insha Allah. Kwanakin baya na gade shi ministan yaɗa labarai ya fito yana maganin cewa akasarin waɗansu jami'ai na gwamnati ba su fitowa suna faɗan abubuwan da wannan gwamnati take yi har na cikin wani jami'in gwamnatin da yake maganin cewa wasu daga cikin ministocin ma tamkar suna fargaba su fito wajen a 'yan jaridu su fito su faɗi ayyukan da gwamnati take yi har ya ƙara da cewa kuma wasu daga cikin ministoci kamar suna ma fargaba ne su tunkari 'yan jarida domin su faɗa su kansu ayyukan da suka yi wannan yana iya cewa wato akwai waɗanda kuma ce waɗanda aka sauke su akan wannan mukamin kamar sun gaza aiwatar da ayyukan da aka ɗaura su kenan domin su kawo makasan gaba kenan ko a umar yawan yawan kason da aka sauke ba zai iya ba da nuna mizanin cewa kasawa ne yasa aka sauke ka ko kuma rashin kasa ne aka bar sauran saboda yi da percentage da aka sauke din is just less than 15.5% to ka gani mizanin ya kasa sosai da za a iya tantancewa amma da an yi nuna cewa kusan 50% ko sama da fasin aka sauke to sauran 'yan Najeriya za su nazari su duba menene wannan ministrin ne wani ne ci gaba ya samu wani irin kasu ya samu da sauran sai analyzing abu amma tun da just less than 15% aka yi zai yi watakila bisa ga wasu dalilai ne daban wanda mu ba mu iya sanin su sai waɗanda su suke cin gwamnati watakila za su iya sani. Amma mun ji shi tun kwanaki shugaban ƙasan Bola Ahmed Tinubu dama ya irin wannan magana cewa ba wai ya naɗa ka minista ba ne. Akwai lokacin da idan ya gano cewa ba ka aiwatar da ayyukan da ya dace to fa zai iya sauya ka ya ɗauko wani ya ɗaura ba ka ganin a su a nan wanda aka sauke kamar maganar da ya faɗa ne tun farko wato ayyukan da suka yi bai gamsar da shi ba kuma bai gamsar da 'yan ƙasa ba shi yasa yanzu aka sauke su akan canzu mar wannan less than 15% da aka sauke shine mizanin da 'yan Najeriya sama da miliyan 250 local government 774 suka tantance suka ga cewa su ne tashin da kawai aka samu wannan gwamnatin only 15 to 25% kenan. Wani abu ana iya cewa kamar wato a Najeriya kamar wani sabon abu ne. tunda kamar gwamnatin da suka shuɗe ba baka ga ba ana irin wannan abubuwan ba amma ga cikin ɗan ƙasa da shekaru biyu da hawa kan mulki an ga wannan abubuwan sun faru ba mu bane wani za a iya cewa a yaba mai ita wannan gwamnatin yanzu kalami na na farko na ya wannan shugaban ƙasa a kan garan bawa da ya yi ƙasa da shekara biyu abu ne mai kyau wancan gwamnatin ya yi zangon farko kwana dubu ɗaya da ɗari hudu da sittin. Hmm. Ya sake zango na biyu dubu ɗaya da ɗari hudu da sittin. Hmm. Percentage da ya sauke is less than 15 to 20 percent. So don haka wannan shugaban ƙasa ya namijin ƙoƙari. Fatan 'yan Najeriya suna fatan su ga zubin da aka yi ya fi na da da kuma impacting abubuwa bangaren ilimi, bangaren hmm. security, bangaren noma, bangaren kasuwanci da sauran al'amura baki daya fatan 'yan Najeriya kenan. wasu al'umma za ka ga akwai maganganun da suke musamman wajen naɗe naɗe da ake na minista da ake a cikin najeriya za ka ga mutumin da ya dace a ɗaura shi a waje kaza madadin abin da ya karanta kenan kuma ana ganin abin da zai iya jajirce a wannan fannin kenan madadin a kawo shi a ɗaura shi a daidai wurin sai ga an kawar da shi an kawo shi an kawo shi wani wajen da bai da bai da ilimi a wannan ɓangaren ya ɗauko a ɗauko shi a ɗaura shi irin wani abubuwan ba ka ganin shine ke kawo ma kasar Najeriya ci baya tun da idan mutumin da ake yau ya karanci bangaren tattalin arziki ne aka daura shi akan wannan zai iya kawo ma Najeriya ci gaba amma mutumin da ya karanci bangaren tattalin arziki sai an kawo shi an mai da shi wajen bangaren na'ura mai kwakwalwa wani rijiyar hankali za ka yi ma gwamnatin Najeriya kan irin wannan. Jafarin Turawa professionalism yana da yana da kima yana da muhimmanci sosai a kula da shi kamar misali Amerika ingila faransa germany da sauran kasashen duniya baki ɗaya mafi yawansu suna ƙoƙari su sanya mutane a kan ɓangarensu misali kamar likita hmm. minister of health dole a samu ƙwararren likita hmm. wannan ɓangare misali ɓangaren agriculture a samu wanda ya yi agriculture related courses ko hmm. agri mechanization ko agriculture normal ko kuma sauran abubuwa da poultry ko kuma wannan abin misali a kiwon dabbobi eh. da dai sauransu misali in ka tafi bangaren works a samu wanda suke ɓangaren bangaren engineering hmm. da sauransu misali in ka tafi wajen information technology a samu wanda suke da ilimin information technology hmm. su rike wannan misali bangaren hmm. education a samu mutane waɗanda suke educationist ne bangaren karatu ne dama malamai ne gogaggu professors da sauransu layinsu ne so ko ne in aka sa shi a layinsa za a ga sakamako mai kyau abubuwa za su za a rinka samu abubuwa suna tafiya daidai amma muddin aka ɗauko mutum aka ɗora shi ba wajen da ya ƙware ba to ana hakika result a faɗin tura ko kuma sakamakon da ake so a gani akan wannan layin hmm. ba dole a gan shi ba. To yanzu a daidai wannan gaba kana ga su 'yan majalisar ƙasa wanda suka nemi a gudanar da bincike akan faruwar wannan faɗuwar yau tarafin wutan lantarki da ke faruwa a Najeriya. A kana ga su wace hanyoyi ne za su bi domin ganin an magance wannan matsala tun da dai abu ne wanda bai ya faru ba wasu ɗaya ba su biyu ba su uku ba abu ne wanda ya faru bila adadin a cikin gida Najeriya. Kuma ga su yanzu 'yan majalisun sun kawo wannan kudirin cewa suna so su ga a bincika a ga menene sanadiyan da abubuwan da ke faruwa da har ya sa tura wutan na lantarki ke yawan faduwa a gida Najeriya. Kana ga anya za su samu bakin zaren inda daga wannan zaman da aka yi ba za a ƙara samun faɗin wutan lantarki a Najeriya ba? To, muna musu fatan alheri. Duk abin da aka ce maka ta faɗin turawa ba maintenance, culture a kansa. abubuwa da yawa na Najeriya za a yi shi da inganci a komi amma matsalar bibiyansa wajen gyara bayan wata talatin da shida misali shekara uku ko shekara biyar ko kaza sai a ɗauki lokaci mai tsayi ba a gyara to rashin gyaran kuma shi ke kawo sai matsaloli su ta dankwarwa a kai suna ta suna ta fayilin ta faɗin turawa mm. suna hawa suna hawa to wata ran sai ka ga abubuwa biya sai ka ga su cewa ba su aiki hmm. amma da a ce sun ɗauki takun gwamnatocin baya na farko kenan hmm. kowane bayan shekara biyar shekara shida a bi kan high tension cables ɗin baki ɗaya hmm. a rinka dubawa ana gyara su in ana haka to ba za a samu wannan fawa failure ba don abin ya ba da tsoro da mamaki a cikin ƙasa da awa 96 kuma awa saba'in da biyu zuwa casa'in da shida an samu feluwa na fawa feluwa kusan sau uku a Najeriya wanda ba taɓa yin su ba a tarihi. Su muna fata waɗanda hakkin ya shafe su daga ministan fawa zuwa famsek na fawa, daraktocin fawa, mutanen TCN da kuma masu distribution ɗin da ya kamata su haɗa kai a ga ina matsalolin suke domacin a gyara su. muddin ba a samu gyara waɗannan abubuwa ba abin da ya shafi tattalin arziki na Najeriya zai ta ƙasa ya ta faɗuwa ya ta faɗuwa wannan gwamnati tana hankorin neman mutane daga Ture Amerika da sauran wurare a kan su zo Najeriya don su zuba jari to muddin ana samun irin wannan matsala na faɗuwar turakan wuta ala dakika mutanen cikin ma ba za su samu ƙarfin gwiwan zuba jarin ba ballantana baki na waje so muna fata 'yan majalisa za su ɗauki lokacinsu su kira dukka waɗanda suke da ruwa da tsaki don su samo bakin zaren. Idan aka dawo kan maganar sadarwa lokacin da bangaren sadarwa yake hannun gwamnati kafin ta sai daga hannun 'yan kasuwa. Za mu ga cewa ana an samu irin matsaloli da dama amma lokacin da gwamnatin tarayya ta sai da bangaren sadarwa ta sai da masu kamfanuka da dama wanda yanzu ake suke bada suke gudanar da ayyukan sadarwa a cikin gida Najeriya an ga an samu ci gaba amma kuma da aka dawo bangaren wutar lantarki ana iya cewa kaman an sai da wutar lantarkin an ba ma 'yan kasuwa suna gudanarwa amma akwai abin da bahaushe ke cewa jiya yau ana iya cewa kaman jiya yau kenan ko kuma a ce kwalliya bata biya kuɗin sabulu ba to bangaren sadarwa da bangaren wuta kusan ya dan bambanta kaɗan. Lumacin hmm. shi ɓangaren sadarwa a turakonsu da suke amfani da EMF, hmm. Electromotive Forces da sauransu, hmm. yake ba su sadarwa da sauransu. Waɗannan ana samun individual a wannan a BTS. BTS shine wannan falwaya da kake gani dogaye da ake sawa a unguwanni, garuruwa, kan hanya, da sauransu wanda suna da na'urar da take kontrolin' kowane BTS, BTS A zuwa B, C, D har to Z da sauransu har ma to infinity. Amma ɓangaren wuta dai bambanta shine su masu sarrafa samo wutar daga ɗaga ɓangaren ruwa shi ne ake kiransa hydro mm. ko kuma ɓangaren gas turbine mm. su ne na ɓangaren gas ko kuma na ɓangaren a sola mm, da sauransu. To, wannan a wannan 'yan kasuwan mm. ba su da ƙorewar da za su iya aiki a cikin wutar dole sai an samu tsoffin injiniyoyi da suke aiki da gwamnatin wanda suke kuɗi ne mai yawa wajen training ɗinsu da kuma rike su da kuma abin nan hmm. su waɗannan kamfanin da aka sayarwa ba su da expert kuma ba za su iya biyan su ba shi yasa ka ga cewa abin bai tasiri sosai ba to amma idan aka ce ba su da ƙwararru a ɓangaren masa ganin gwamnatin Najeriya tun da ana bukatar wutar lantarki ya ya kafu ya zama cewa da inganci kuma ana samun shi a Najeriya kamar yadda wasu kasashe musamman ma kar ma mu yi la'akari da kasashen Turai muna iya dawo kasashen makwabtakan mu na 'yan Afirka mu dawo irin kasan jihohiyar da mu muke basu wutar lantarki mu dawo ita kanta a kasar Benin wato Togo kenan su Togo su Kotonu ai suna samun wuta masu inganci idan muka koma kasar Ghana da kuma kasar Afirka ta Kudu ga suna samun wutar lantarki lokaci ba zai yi ba na a ce mu je mu kawo ƙwararrun mutane wanda su iya tsayawa da kawo su wanda suka san makaman aiki wanda za a ce wutar ya inganta a Najeriya? Umar mu na Najeriya na ɓangaren electrical power, electrical electronics da sauran duk wani electrical sun isa ilimin su ya kai ƙololuwa da za su iya tafiyar da komi. Amma saboda a cin gwamnatin ana samun matsala ta cin hanci mm. da rashawa ba za a ba su ƙarfin gwiwan su aikin su yadda ya dace ba a biya su yadda ya dace ba abinda son samu ne ko ya koma hannun bangaren gwamnati injinon nan a biya su yadda ya dace farashin wutan ne ya sauko yadda ya dace to Allah da in aka haka to za ka ga cewa 'yan ƙasa sun ji daɗi tsaftar da abubuwa kuma gwamnatin kansu za su ga ribar da suke samu amma muddin abu ya tsada ya tafi kololuwa za ka ga cewa in ba doka ake da ita mai karfi a kasar ba to mutane da yawa za su rashin gaskiya ba za su bi doka ba za su abin da za su wutan ko su haɗa shi illegally ta faɗin turawa a haɗa shi ta ɓangaren da ba bisa ƙa'ida ba hmm. yayin da haka ya faru kuma za ka ga cewa an yi asarar kuɗaɗe masu yawa amma yanzu ka saukar da farashin wanda manyan mutane matsakaita da ƙananan talaka da za su iya biyan kuɗin to za ka ga cewa yawan turnover na biyan kuɗin shi zai kawo musu kuɗi mai yawa in aka haka hmm. to Allah laƙiƙa za a samu ci gaban tattalin arziki za a samu ci gaban ƙasa turawa sauran wurare duka za su sha'awar najeriya sai su zo su ba jari mai yawa a ƙasar bari mu kan wannan labarin wannan haɗarin mota da ya faru a nan hawan kibo na cikin jihar plateau inda aka yi asarar rayuka cikuwa hada jami'ai na sojoji wanda su ma suna daga cikin inda suka rasa rayukansu hakanuka dai abin ke faruwa musamman wajen sufuri na hanya na ƙasa abu ne wanda yake faruwa a gida najeriya kuma mun sani kowace ƙasa tana da ƙa'idoji na tuki To amma ana iya cewa kamar mu Najeriya ɓangarorin sufuri da kuma ɓangarorin masu kiyaye haɗaruka ba sa aikinsu da ya dace kenan ganin suna kiyaye haɗarukan da ke faruwa ko kuma a'a ba a bi ne a ba ma mutanen da suka inganta a su lasisin tuki ko kuma a'a akwai iya adadin gudu da ake a kowace ƙasa kowace ƙasa tana da iya adadin gudun da ya kamata a ce yi a cikin mota shin a Najeriya akwai irin wannan ƙa'idodin ko kuma a'a dai ana dai kara zube ne kawai. To ana hakika abubuwa biyu ko uku yake kawo nasarar tukin ko kuma rashin sa Na farko dai ɓangaren shari'o'i na Najeriya in har an kama mai laifi an kai ba a hukunta shi yadda ya kamata shi yasa kowa ma yake sakaka bai damu ba zai na gani zai iya tuki ma akwai lasin ƙwararren lasin ko babu lasin ya gudu da ya ga dama ba a controlling ko an controlling misali ko an kama shi an kai ba hukunta za a ba dole sai mahukunta sun zauna sun ɗaura ɗamara da kyau wanda in yi laifi a hukunta shi ba ɓangaren tuƙi kaɗai ba kowane ɓangare in aka hukunta dole kowa zai shiga taitayinsa abin da muke gani mafi yawan direbobin nan wasu ba duka ba wasu na tafiya ma cikin kwaya ba a sani ba wasu kuma suna tafiya da gudun da ya shige mizani. Hmm. Sai abu na uku hanyoyin kansu ba kyau ke gare su ba. Hmm. Akwai ramuka, hmm. wani lokaci sai ka sake mota ɗari da ashirin, sai ka ga wani babban rami wanda baka isa ka sashi a tsake ba, ba za ka isa shi a gefe ba, mota ya zo mota ya zo ba da aka yi kuna ji kuna gani za ku haɗu. So don haka gwamnatin tarayya sai sun yi ƙoƙari sun gyara hanyoyinsu ɓangaren shari'a, ɓangaren road safety, dole sai sun shiga wando ɗaya da direbobi waɗanda suke tuki ba bisa ƙa'ida ba. Mm. Muddin aka tabbatar da cewa ana tuki bisa ƙa'ida, ana kula da masu shaye-shaye mm. a hana su da sauransu. To Allah rike za a samu cewa wani abu zai a ɓangaren hatsura zai ragu drastically a faɗin tura ko mm. kuma zai ragu da kima mizani da yawa a faɗin Hausa. da mu kan wannan labarin inda gwamnati ta ba wa kamfanin na Julius Vega makonni guda biyu domin su aiwatar da hanyar noman da aka fara daga birnin tarayya Abuja zuwa cikin jihar Kano. Wanda kuma mun ga wasu hanyoyi har yanzu ba a karasa su ba wanda kuma akan kuɗi dubu a biliyan ɗari bakwai da arba'in. Wannan kuɗaɗe ne masu makudan kuɗi kuma kusancin zamanin wancan mulkin da ta shuɗe wancan gwamnatin kenan ta shuɗe aka ba da wannan kwantiragi kuma har yanzu 'yan najeriya suna ganin ba a karasa wannan aiki ba wannan hanya kuma ta ci rayuka da dama saboda eh, ba a samu an gabatar da aikin ba cikin lokaci a kana ga lokaci bai ba da za a ce wannan aikin an daɗe da gama yin shi tunda kusan wancan gwamnatin ta yi shekara takwas gashi kuma wannan ta zo kusan shekara biyu a ah, wani irin jinkafa ne ake samu a irin wannan ayyukan da ake ba ma kuma ai hanya wanda hanya ce wanda take da matukar alfanu musamman hanya ce wanda ta linke kowace yankunan arewa ta riga ta hada su baki daya a kana ga lokaci yayi kenan za a ce idan wannan kamfani na Julius Vega bata karasa wannan ayyuka ba a kwace kwantiragin a hannunta a ba mu wanda ya dace su kenan ko Ta Umar wannan hanya da kake magana wanda ya taso daga Abuja zuwa Kano ala dakika da tun 2019 ya kamata a gama shi. Sun yi wani alkawari za su gama suka zo ba su gama ba a koma 2021 ba gama ba yau muna 2024. Ala dakika inda a ce ƙasar da take ne da hankali sosai wajen wanda suka yi laifi a hukunta su da tintini an hukunta wannan kamfanin na Julius Vega da consultant da suke kula da aikin na Ministry of Works and Housing saboda ya ɗauki lokaci mai yawa. Amma amma baka ganin ya dace a bincika meye dalilin da ya sa ya ja musu jinkiri a aiwatar da aikin. To wani lokaci ana maganar releases na kuɗaɗe hmm. wani lokaci za su nemi kuɗi ba za su a biya su kan lokaci ba wani lokaci kuma akwai ah, challenges ta faɗin tura ko kuma akwai wannan akwai abin nan me zan kira shi akwai abin nan da ake wannan jinkiri kenan ba jinkiri ba that is challenges wani abubuwa kamar na insecurity wani lokacin eh. eh, suna samun problem na bangaren tsaro mm. za su fara aikin hana su da sauransu to mm. dole sai gwamnati ta haɗa abubuwa biyu ko uku mm. dole su tabbatar musu da tsaro ɗari bisa ɗari daga farkon hanyar har zuwa ƙarshen hanyar. Ba da haka kuɗaɗe kafin su nemi certificate ɗinsa ya zama raidi kuɗin ya kamata yana ƙasa. To yana ka haka za ga cewa ba a samu jinkiri ba ko da na kwana ɗaya. Ina ka samu cewa a cikin kwana ɗari uku da sittin da biyar za a iya amfani da kusan kwana ɗari uku. Misali, to zun short possible time za ka ga cewa an gama. amma wani lokaci a cikin kwana ɗari uku da sittin da biyar na shekara sai ka ga cewa kusan rabin shekara ma kusan ba aiki ba saboda sakaci na gwamnati wani lokaci ko wani lokaci kuma a ce akwai insecurity challenges da sauransu so muna fata a wannan karon a ba su dama domin kamfani ne mai inganci in ga kaurin kwalta ɗin ba kaɗan yake ba kwalitin kwalta ba kaɗan ba in har suka gama wannan hanyar to ba Najeriya ba ko a turai ana iya ana iya a mizanin hanyar kyansa ya kai inda ya kai muna fata a bar musu a ba su kuɗin da ya kamata a ba su don su gama shi. amma idan suka kara jin kafa tun da na ga kwanakin baya akwai kire-kire da aka fara yi kamar ana so a ba ma wasu kan gida idan hasu suka gaza kuma ga shi kayan bayanin cewa suna aiki mai inganci sai dai tsaikon da ake samu ne kana ga yanzu da aka kwace wannan aiki yanzu a hannunsu idan suka ki amincewa da cikin mako ɗayan nan domin su gabatar da ayyukan su amince da wannan kuɗin da za a kara ba su su ci gaba da ayyukan idan aka kwace kamfanin aka kwace ayyukan aka ba ma kamfanin gida ina kana da ana iya samun ingantaccen aiki kamar yadda su suke yi kuwa. a umar kamar yadda nake gaya maka cewa najeriya generally muna da maintenance culture tunda muna da matsala wajen bibiyan gyara akai-akai da ba ma yi hmm. muddin muna son aikinmu ya inganta ya kuma daɗe sosai sai a samu kamfani irin su Julius Vega ɗin wanda aikin su suka yi sai ka ga shekara talatin arba'in ba abin da ya samu hanya so da wannan darajar hanyar da suka yi ɗin muna fata a yi haƙuri a ƙara musu kuɗi a biya su kan lokaci a ba su ƙarasa hanyar shefiwa 'yan ƙasar nan alheri most especially arewacin Najeriya domin wannan hanya daga Abuja zuwa Kano kusan ta haɗe baki ɗaya jihohi sha tara hmm. na arewa hmm. kusan lokal gama ɗari hudu da wani abu na arewa duk ya haɗe su so kusan sama da miliyan ɗari da tamanin zuwa ɗari biyu na arewa duk ya haɗe su so bisa ga wannan dalili muna fata a biya su kuɗi kan lokaci su gama cikin lokaci muna fatan cewa minister of work su ne ministry na supervisory hmm. ministry nasu sa musu ido kai tsaye ba dare ba rana a tabbatar an aiki a cikin lokaci shine babbar ribar mu. bincike da wasu suke yi akwai ayyuka da dama wanda aka bada a cikin kasashen najeriya amma ayyukan wasu an karasa da su musamman kamar aka duba layin dogo da ya taso daga cikin jihar Legas zuwa ibadan an gama su cikin ɗan kankanin lokaci amma kuma ayyukan da aka gani wanda hanya ce wadda kuma kamar wannan yankin ita take ce da najeriya baki ɗaya kama daga ɓangaren noma da kuma ɓangaren nama da dai sauransu amma ka samu tsaiko wato hanyar da ya taso daga abuja kenan zuwa zuwa kano amma an samu tsaiko a ciki ana iya cewa kamar kowane yanki suna iya bibiya idan aka ce an ba an ba da aiki a ɓangaren su manyan wurin sukan bibiya domin a aiwatar da aikin cikin sauri kenan tunda idan aka duba a kwatanta da wasu ɓangare na Najeriya za ka ga idan aka bada aiki a wannan yankin ana yin aiki cikin sauri su bangaren kamar suna bibiya kenan na bangaren arewa kuma kamar ba su cika bibiya ba da ke sake samun irin wannan sakamako. wannan abubuwa da yana faruwa ne kamar yadda na gaya maka cewa mafi yawan hukumomi a Najeriya rashin hukunta masu laifi ne wallahi inda ana hukunta masu laifi ba da za a biya wa kamfani irin Julius Vega aiki ya ɗauki alkawarin cewa zai gama misali a wata talatin da shida shekara uku ya zo ya ɗauki sama da wata a sama da shekara kusan takwas ko abin da bai gama ba to wannan kaga akwai rashin bibiyan su kansu su kuma su kansu waɗanda suke wannan ɓangaren na arewa ɗin ya kamata su ma sa ido tabbatar da aikin da aka bada an gama shi cikin lokacin da aka bada. kamar shi wannan hanya da ya taso kano daga abuja zuwa kano hanya ce mai matuƙar kima da muhimmanci kuma akwai a ƙwararru da suke kara magana akan cewa inda yadda aka kara kirkiro wannan hanyar da aka ce za a kara shi akwai layin dogo da ita wancan gwamnatin ta shuɗe ta yi magana akan daga jihar kaduna zuwa kano kana ga lokaci bai yi ba da za a ce a su ma sun mori roman demokuraɗiyya tunda a riga an yi layin dogon daga abuja zuwa kaduna idan aka ce an yi layin dogo daga kuma kaduna zuwa kano shi kai shi wannan titin idan zai shekara hamsin ne saboda a dakon kayan da za a rinka yi zai rage mishi abin zai iya sama da shekara ɗari kenan abin nan ba ga lokaci yayi da za a ce su kansu wannan yankin sun muru da layin dogo zuba da irin jigilar da ake na kayan abinci da dabbobi daga arewacin najeriya zuwa kudu a umar ba kano ba layin dogo najeriya ta kai lokacin da ya kamata lokal gama bakwai da da saba'in ɗari 774 baki ɗaya hmm. ya zama to akwai layin dogo misali Word dubu tara da ɗari shida da goma ya mm-hmm. kamata akwai layin dogo domacin layin dogo shi yake ba da sufuri mafi arha a mm-hmm. duniya mm-hmm. shi yake ba da ah, maganan ah, zamantakewa ko kuma tafiya a cikin salama hmm. a cikin babu hatsari sosai risk bearing dinsa hmm. is very low wajen hatsari da sauransu so in ma dabbobi ka saka in ma mutane ne ka saka in ma wani abu da zai wannan a cikin wannan hanyar jirgi yana da sauki sosai wajen yan fashi da sauransu yana da sauki kwamfiya ta hanyar mota hmm. so ya kamata najeriya ta duk abin da za ta yi ta wadata 'yan najeriya da wannan hanyar jirgi duka Najeriya ba ma arewa kaɗai ba. Kwanaki na ji abin da isu Birtaniya suke magana ma akan layin dogo suke ta suna mamakin yadda Najeriya har ta iya rike kanta ba ta da jirage na kasa wato bangaren layin dogo. Take cewa idan aka samu a awa ashirin da hudu a Birtaniya babu layin dogo to ta iya ganin tattalin arzikinta zai iya rushewa. Amma kuma Najeriya sai aka ga layin dogon da ake da shi a gidan Najeriya ba su da yawa. wani kira ya kamata a ce amma gwamnati wajen layin dogon nan za a karfafa ga baki daya a sassan Najeriya domin a samu saukin sufuri da kuma kamar da kai magana wajen samun raguwan hatsarurruka. To da liƙiƙa kamar yadda na gaya ma da Umar in akwai layin dogo inda hanya za ta shekara hamsin sai ta kai ɗari da ishirin. Saboda mafi yawan mutuwar hanya a Najeriya shine yawan nauyin kaya. Hmm. Domin mafi yawan hanyoyin Najeriya ana dizayin ɗinsu ne akan maximum load na trailer that is 30 mm. tons. 30 mm. tons times 2 shine mm. zai baka 60 tons. Misali mota a kullum za a designin hanya ana misali ana kokari a a calculating ko kuma a lissafa nauyin hanyar da mota za ta dauka. Ana lissafa nauyin trailer wanda zai zo da wanda zai tafi in suka haɗu a point ya bada da 30 tons to 60 tons. To sai yanzu a Najeriya mota ɗaya tana iya ɗaukan ton sittin. Hmm. Kaga a maimakon talatin ya koma sittin gefe ɗaya, 60 hmm. sau biyu kaga wajen ɗari da ishirin. Hanya kuma kama in an yi designing ɗinsa a kan misali 30 times 260 hmm. plus factor na safety misali 75 kaga still nauyin ya haura wancan ɗin to kaga shekara in an sa masa shekara talatin, to a cikin shekara sha biyar ko ƙasa da haka sai ya mutu so don haka muna fata a inganta hanyoyin jirgi domin a samu waɗancan ɗin su na mota ya samu life span mai tsaye a faɗin tura ko kuma a samu rayuwar hanyar ta daɗe sosai ba kaɗan ba. Masu sauraronmu lokaci ya yi mana halinsa a nan namu da sa'aya a cikin shirin namu na sharhi da rido. A madadin bakon namu injiniya magaji yaya gombe wanda ya samu ya shigo mana cikin wannan zauren. Sai kuma hukumar gidan talabijin na farin wata shakallo wanda suka ɗauki nauyin kawo muku shirin. da kuma wanda ya ɗauke mu hoto ana tsarita ne umar salisu ya nake cewa sai kuma wani lokaci idan allah ya kai mu huta lafiya